الحمد لله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه kwanan wata ashirin ga watan biyar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas hijiriya wanda shine ya dace da sha bakwai ga watan biyu shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladiya muna darasi na goma sha ɗaya a cikin wannan littafi na alfusul fi alfusul fi rasul na imam ibn kasir idan yan uwa za su iya tunawa a satin da ya wuce mun tsaya ne akan bayani dangane da isra'i da miraji da annabi alaihi salatu Salam. ya yi har muka zo magana a kan cewa shin annabi da ya yi isra'i da ya ga Allah ko bai ga Allah ba muka yanke zance kamar da imam ibn kasir ya kawo Allah masa zance mafi inganci ya ce bai ga Allah ba nurun anna arahu wani haske ne ya hana na gan shi ya ce a wata riwayar ra'aitu nuran ni dai haske na gani riwayar imam muslim da imam ahmad mana karfin hasken ubangiji ya hana iya ganin sa imam ibn kasir ya ce to wannan ya isa a cikin wannan mas'ala din to yau abinda za dora a kai shine abu ne guda biyu insha Allah na farko shine lokacin da manzon Allah ya sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga Isra'il nan da Mi'raj ai dai kaga dole ya zo yau mutanen sa bayani so da ya zo ya musu bayani me ya faru sannan kuma za mu yi magana a kan yadda annabi salasalam ya zo yana bujirar da kansa da ƙabilun larabawa yana tallata addinin nan yana bi lungu-lungu saƙo-saƙo bayan ya karɓi wannan saƙo da kuma ƙisar suwaid ibn samit da kuma musuluncin ko musuluntar iyas ibn mu'az wanda duk akwai abubuwa na ɗaukan izina a cikinsu malam ya ce ولما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه أخبرهم بما أراه الله من آياته الكبرى فاشتد تكذيبهم له وأذاهم واستجرؤوا عليه وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل أيام الموسم ويقول من رجل يحملني إلى قومه فيمنعني حتى أبلغ رسالة ربي فإن قريشا منعوني أن أبلغ رسالة ربي هذا وأمه أبو لهب لعنه الله ورآه يقول للناس لا تسمعوا منه فإنه كذاب فكان أحياء العرب يتحامونه لما يسمعون من قريش عنه إنه كاذب إنه ساحر إنه كاهن إنه شاعر أكاذيب يكرفونه بها من تلقاء أنفسهم فيصغي إليهم من لا تمييز له من الأحياء وأما الألباء فإنهم إذا سمعوا كلامه وتفهموه شهدوا بأن ما يقوله حق وأنهم مفترون عليه فيسلمون malam yake cewa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya wayi gari tunda da daddare aka yi abu lokacin da ya wayi gari washe gari sai ya bawa mutanensa labari da abin da Allah ya bashi labari da kuma ya nuna masa min ayatul kubra na ayoyinsa manya-manya kamar yadda Allah faɗa cikin najm laqad ra'a min ayati rabbih al-kubra yace afatumarunahu ala ma yara Allah ya nuna masa manya-manyan ayoyi a wannan Isra'il da Mi'raj ya ga abin da bai taba gani ba ya ga abin da bai taba tsammani ba ya je inda bai taba zuwa ba ya ga sidratul muntaha an nuna masa aljanna an nuna masa wuta laqad ra'a min ayati rabbil kubra yanzu kuna jayayya ne da shi akan abin da Allah ya nuna masa tafiyar da yayi ba ku yadda da abin da ya gani ba jayayya kuke da shi kamar Allah da kansa yana tabbatarwa cewa fa ya fa nuna masa abubuwan da wato mayan baga yu'mina bi al-bashar ya kamata dan adam ya imani da shi فاشتد تكذيبهم له وأذاهم واستجرؤوا عليه قرية تاشي ya tsananta suka ce قرياني ne بس ne الداد ne suka ce فدابا متوين taɓa yadda da wannan maganar da ya faɗa ba mutum irin annabi mai daraja irin manzan Allah da kima irin manzan Allah ya buɗe baki ya faɗi magana wani ya ce ƙarya yake kaga wannan magana ta munana ta munana ba ta yi ba to amma ya zai haka ya haƙuri to ba ma wannan ba cutarwa kuma cutarwa a gangan jikinsa cutarwa a lafiyarsa cutarwa ga al'ummarsa cutarwa ga jama'arsa wannan ta sa suka ce sai an yi taro a zo a yi bayani yaushe ma ya taɓa zuwa ƙasar sham har ya wuce ya biya ya je baitul maqdis su sun sani bai taɓa fita ba in ba da dalilin kasuwanci da ya tafi da nana khadija ba to yaushe ya biya ya je kasar wato baitul maqdis ya je wannan masallaci yaushe har ma wai ya je sama su ba su yadda ma ya je kasan ba ma ballantana ya je sama wajen Allah aka ce bari a tara manya-manyan 'yan kasuwa masana hanya fatake <coughs> matafiya Dan ya zo ya musu bayanin abin da ya gani annabi ya zo ya zauna alaihi salatu wassalam ana masa tambayoyi to ina ake bi ya ce sai Allah ya ɗauko mun majigi hoton hanyar gaba ɗaya da garurrukan duka ya ce ina zaune ina kallon su suna kallo na ina musu bayani amma ba su nake kallo ba Allah yana ta nuna mu ina ta nuna mu in an je gari kaza hanya ta rabu kashe uku ɗaya ta yi dama ɗaya ta yi tsakiya ɗaya ta yi hagu in an je ta daman za a bi an ta tafiya an tafiya sai Allah ɗauko musu hoton hanyar akwai ƙauye kaza sunansa kaza ta ciki ake bi a yi kaza haka yi ta nuna mu har sai da ya dirar da su masallacin ya ce kun gamsu bayanin sama ko akwai wanda ya sai tambaye shi ya labarin sama yake <laughs> tun da ba wanda ya taba zuwa yi daga ƙarshe kawai suka ce sahir shine dama ansar kawai wata ƙarshe ya dai su yi imani su yadda da shi su musulunci ya kuma me su karyata shi Ga shi nan abubuwan da suke ta faɗa shikenan ya rabu da su a riwaya aka ce wato za mu zo mu karanta insha Allah nan gaba kaɗan abubakar baya na lokacin da aka yi wannan bayanan sai aka je aka gulmata masa kafaji yau mutumin naka yau kuma labarin da ya zo da shi kai ne mai saurin gaskata shi mai zaka ce akan wannan wai ya je baitul maqdis wai ya yi wa annabawa limanci annabawan da sun mutu wai kuma ma ya je sama ya je wajen Allah ya karɓi wai sallah wai Abubakar ya ce in ya faɗa haka ni zan gaskata shi sama da haka ya ce na yadda kawai ba fa shi da annabin ma baka da baka suka yi magana shi sa aka ce da shi siddiq annabi alaihi salatu wassalam bayan wannan yace shi zai ci gaba da da'awarsa wa ja'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'ridu nafsahu ala al ayyam al-mawsim sai rinka bin wato lokacin da ake tarurruka kamar irin aikin hajji ko na taro nasu na larabawa duk inda za a wani babban taro sai ya je wurin ko ba a gayyace shi ba yana bijirar da kansa yana ce da su ni ne muhammadu dan abdullahi dan aikin allah Allah ya turo ni gare ku ku yi imani da ni ku gaskata wannan addini da nake ɗauke da shi ya ce wane ne zai taimake ni ya ɗauke ni ila kaumihi ya kai ni wajen mutanensa fayamna'uni hatta Risala ta rabbi ya bani kariya ya taimake ni har sai ina isa da sabon ubangiji a cikin ku ya ku waɗannan ƙabilu na larabawa waye zai taimaka min ya min hanya ya kai ni cikin jama'arsa in yi wa'azi in yi da'awa kuma ya bani kariya kada su cuce ni kada su zalunce ni kada su mun kaza kada su mun kaza har sai na isar da sabon ubangiji na wa zai mun wannan la ilaha illallah da haka bai tallata wani addini ya zo mana yau a nan. kawai muka tashi kawai ka tashi ka ganka musulmi ka tashi ka ganka musulmi iyayenka ma musulmi shi kadai kowa sai dai bi shi yace fa inna quraishan mana'uni an uballigha risalata rabbi ga quraishawa na yan uwana sun hana ni in isar da sakon ubangijina sun hana shi sun ce wallahi ba dai a makka ba wallahi bai isa zo ya tallata musu musulunci ba wallahi bai isa zo ya ce ai sallah ba bai isa ya ce akwai wani ubangiji ba da za a bauta masa bayan gumakan da suke bauta bai isa ba abin da ya muna munanan abin shine ga baffansa abu lahab abu lahab abu lahab dan uwan baban shi ne fa abu lahab da kake ji ana faɗa mugun mutum masha Allah Mun mugunci mai keta da ya nemi ya halaka annabi a rayuwar shi annabi ya buga ya buga mutumin nan yake shi yasa imam ibnu kasir yace la'anahu Allah Allah ya la'ance shi yana bin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi sallama yake wannan da'awa din yana gaya mutane ku zo ku zo ku taimaka mun yana cewa la tasma'u minhu kada ku yadda ku bi wannan kar ku saurare shi fa innahu kadzab makarishin yaro ne la ilaha illallah ga sauran qurayshawa kuma suna ba shi kariya shi Abu lab saboda suna jin abin da yake faɗa dangane da manzon Allah suka ce ah to ai danginsa ne ai ɗansa ne ai ɗan uwansa ne tunda shi ma ya ta shi bai yarda da shi ba yaya Muhammadu zai zo yana tallata mana addinin da a gidansu ma ba a yarda da shi ba kamar ba ku gane ba bin safa yake duk inda ya je sai ya buga abin hawa ya haura kuma ya bi annabi idan annabi ya gama ce ni baffansa ne ƙarya yake yi ya uzu billah kisa Allah ya ce tabbace da abi lahabin wa tabba ko a wajen karantawa akwai wani karfi a wurin za ga akwai shadda wa tabba hannaye guda biyu na abi lahab sun halaka shi ma din ya halaka ai Allah tabaraka wa ta'ala yau in kace shi kadai ma ya halaka ma yayi ai hannaye sun halaka shi ma ya halaka ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba gashi mai kudi ne malam akwai dukiya Allah ya ce dukiyar da ya tara dukiyar da yake da ita bata wadatar da shi da komai ba in ji Allah ya ce dukiyar banza ce dukiyar Abu Lahab ka duba ba shi ya washe dukiyar tabaraka wa ta'ala amma bai ce bari in karbe ba sai bashi saboda ya nuna ma duniya ce ba komai ba ce za a iya barinka da dukiyar kuma wallahi ka mutu ka shiga wuta ma aghna anhu wa kasaba sai ce sai yasla naran ta lahab da sannu sai Abu Lahab ya shiga wuta mai huruwa in yace ya shiga wuta ma ya isa fa wutar aka gaya ma fata mai huruwa ba ya wutar da take a mace ba yana ciki tana ruruwa ba shi kaɗai ba tuhu hammalatal hatab da matarsa wacce take ɗaukan tsafi da itace da ƙaya ita kuma aikin ta matar Abu Lahab tana taimakon mijinta sai ta tambaya yau ina Muhammad da shi sai a ce zai je kaza sai ta bi hanyar kafin ya sai ta su suka kaya wai in yazo ya taka ya ji ciwo gaba daga gidansu a karamar kalla Allah ya ce za mu sa mata sarka ta wutar masad fi ha hablun min masad duk yan wuta ne suna wuta kuma kuma haka ya mutu bai tuba ba Abu Lahab shine wanda zai iya fitowa ƙarara duk a cikin su kafiran nan ana faɗa shi Abu Lahab shine wanda zai iya fitowa ƙarare nuna annabi ya zage shi kuma yana manzon Allah zai shi babban sani shi kuma ba mai zagi bane ba akwai masa zagi ba ya ce wa annabi hu kadhib makaryaci ne innahu sahir matsafi ne hu kahin boka ne innahu sha'ir mawaki ne malan karerai da yake jefa wa annabi sallallahu alaihi wasallama su kansu kafiran suke biye masa suke goyon bayan sa haka suke ta ga annabi a makka inda aka haife shi inda Allah ya turo shi amma duk waɗannan sharri an an dora wa annabi ibnu kasir yace fa yusri ilaihim man la tamyiza lahu min al ahya wanda baya iya bambancewa wanda bai da tamyiz wanda bai da kwakwalwar ganewa ba iya rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya sai ya bi Abu Lahab shi kai gaskiya ne abinda Abu Lahab ya faɗa shine daidai su rubu da Muhammadu wa amma al-alibba'u alibba'u masu hankali ulul albabi kenan amma masu hankali inji ibnu kasir yace fa innam idza sami'u kalamahu wa tafahamuhu in suka ji zancensa suka fahimta shahidu bi anna ma yaqulu haqqa in sun ji zancen manzon Allah suka fahimci maganar manzon su ce kai abinda wannan mutumin yake faɗa gaskiya ne wa annan muftaruna alai zai ce waɗannan qurayshan ƙarya suke wa Muhammadu fa yuslimuna kawai su ce mu kan mun musulunta mun karɓo musulunci haka annabi ya ta fama to sai bayan sa imam ibn kasir ya kawo wani fasali sabo yace hadith suwaid ibn samit zance labarin suwaid ibn samid wani mutum ne da kuma musuluncin iyas ibn mu'ad wa kana mimma sana Allahu li ansarihi min al-aws wal khazraj annahum kanu yasma'una min hulafaihim min yahud al-madina anna nabiyyan mab'usan fi hadha az-zaman fi hadha az-zaman ويتوعدونهم به إذا هاربوهم ويقولون إنا سنقتلكم معهم قتل عاد وكان الأنصار يحجون البيت وأما اليهود فلا فلما رأى الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الله تعالى ورأوا أمارات الصدق عليه قالوا والله هذا الذي توعدكم يهود به فلا يسبقنكم إليه فلا يسبقنكم إليه wa kana suwaid bin samit wannan kenan wanda muka yi babi akan shi akhu bani amr ibn auf min al aus qad qaddama maqaw qadima qadima makkata sallallahu alaihi wasallam yub'id wa lam yujib thumma sarf ila al madina فقتل في بعض هروبهم كك وكان سويد هذا ابن خالة عبد المطلب شيوان سويد أنس ابن رافع في فتية من قومه كوفتية من قومه من بني عبد الأشهل يطلبون الحلف فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فقال إياس ابن معاذ منهم وكان شابا حدثا يا قوم هذا والله خير مما جئنا له فضربه أبو الحيسري وانتهره فسكت ثم لم يتم لهم الحلف فانصرفوا إلى بلادهم إلى المدينة فيقال إن إياس ابن معاذ مات مسلما مات مسلما طيب wannan kuma abin da ya faru shine um, yanzu an fara gangarawa ana ba da labarin madina duk ba a shiga madinan ba nan gaba sati mai zuwa insha Allah za mu shiga abin da ya shafi madina din ko sati na gaba yanzu wannan duk labarin makka ne daga cikin abin da Allah ya wa al'ansar mutanen Madina idan an ce mutanen Madina jama'a a Amurka akwai wasu manya-manyan kabilu na Yahudawa al'ausu da al-khazraj al'aus da al-khazraj yanzu kamar ka ce a nan mu a Najeriya za ka ce akwai Hausa Fulani ko kaga kabilu ne sanannu haka ne to can ma akwai al-aus akwai al-khazraj to suna ji wannan kabilu ne na cikin mutanen madina to suna ji daga cikin labaran annabi sallallahu alaihi wasallama daga yahudawa din su ya suna ba da labari cewa akwai wani annabi da Allah zai turo a wannan zamanin su yan al-Aws wal khazraj daga gurin yahudu suka ji tunda yahudu ai tsohon aƙida ce ita ma zuwa aka aka dasa ta ai ko ba ka bane ba in sun samu mutane marasa addini sai su sai su suna ba da labari cewa ai a littafin su ai sun karanta cewa akwai wani annabi da Allah zai turo shi a wannan zamanin yan uwana in kuna tare da ni yanzu kamar an juyar da mu ne can baya kafin a turo manzon Allah dama ana kishin kishin din Yahuda suna ba da labari akwai annabi da zai bayyana a wannan tsibirin sai suke gaya wa ‘yan al'aus wal khazraj ya tawa'adunahum bi idan harabuhum idan yaƙi ya shiga tsakaninsu na faɗa sai su ce to ai akwai annabin da zai zo in ya zo mu yahudu ba suke faɗa muna tare da shi za mu haɗa ƙarfi da mu da shi annabin nan sai mun yaƙe ku ku ‘yan madina ‘yan aus wal khazraj su yahudawa sun san za a turo annabi to amma sun gama shiryawa cewa lalle annabin nan daga cikinsu zai zo don haka ma shi yasa a tarihi ya zo cewa suka tafi khaibar suka je suka mamaye gurin tunda ali tafi an faɗa wani annabi ne zai zo za a tashe shi a wurin da yake akwai dabinai da yawa to sai suka je khaibar khaibar ba inda ya kai shi da akwai dabinai ta yawa a wurin suka zazzauna suka mamaye suka yi ta haihuwa suka ce in Allah ya zo tasin annabin ma dole a cikin mu zai tayar ka ji hauka fa sai suke cewa idan ya zo za mu haɗu mu yaƙe ku da mu da shi yaquluna inna sanaftulukum ma'ahum qatla adin wa iram irin kisan adawa da iramawa sai mun kashe ku to al'ansar mutanen madina tun a wancan lokacin suna zuwa hajji don ku gane cewa harkar aikin hajji na tsohuwar harka ne tun a jahiliya na yi sai dai kawai da irin tsarin su da suke annabi kuma ya zo da tsari na musulunci suna zuwa suna yi aikin hajji amma yahudawa tun can su daman ba sa zuwa hajji mu su ba su yarda saboda tsabar yahudanci ba su yarda na da aikin hajjin ba فلما راى الانصار رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس الى الله ana nan ana nan sai ga mutanen Madina sai suka gano suka jiyo duriyar Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kiran mutane zuwa ga Allah suka kalle shi suka duba shi wa ra'au amarati sidqi alaihi suka ga alamomi na gaskiya a tattare da shi ka san akwai wanda yana magana zaka fahimci kai gaskiya wannan mutumin gaskiya yake bara a jikinka zaka ji cewa gaskiya ba ƙarya yake ba Magareci ko yana yi ma zaka ji kai ya yi ke kawai bata lokaci ne mu yi gaba sai suke cewa hada wallahi hada kuma tawa'adakum yahudu bihi suka ce wallahi wallahi wannan shine mutumin da yahudawa suke yin alkawarin cewa in yazo za su haɗu su yaƙe ku da shi sufa mutanen madina tun a can sai suke cewa fala yasbiqannakum ilai kar ku yadda ku bari yahudu su riga ku runguma annabi da karban sa mun maza mu je mu karbe shi sun je aikin hajji ne sai suka ji labarin annabi yana da'awa su kuma yahudawa ba sa zuwa suka ce mu maza maza mu mu karbe shi kaga wannan yana nuna mana duk inda ka gaskiya to kai je kai rijista a cikin ta tun wuri kar ka bata lokaci kar ka bari a barka a baya to akwai wani mutum da ake ce da shi suwaid bin samit aku banu amr ibn auf shi kuma yana cikin al'ausu ne shi kuma ya zo makka Wanzan Allah ya ce a kira shi ya zo kuma annabi ya masa da'awa ya ce ka musulunta ya kai suwaid ibn amr ay ibn samit ka musulunta falam yub'id wa lam yujib bai nisan ta kiran da annabi ya masa ba bai nuna har abada shi bai zai musulunta ba kuma amma bai kuma amsa din ba ya tsaya ta saka ya bi annabi ne ko kar ya bi shi annabi ya tabgawa bai dai zo ya amsa ba sun man sarrafa ilil madina sai ce bari ya tafi madina wallahi malam kamar zai amsa kamar bai zai amsa kamar bai zai amsa yana komawa madina sun tafi yaƙe yaƙensu na larabawa ya je can aka je aka kashe shi to shine abin tausayin shi sa aka kawo kisarsa sa nan me hikimar shine abin da na faɗa in gaskiya ta bayyana maka karka bata lokaci karka ce tukuna kamar yadda maguzawa suke yi ce a ce a ce mutum ya musulunci ce sai baɗi da kaka a baɗi zan musulunta na yanke dawata saboda tsabar maguzanci kaji sai ka ce baɗin kaka'ar a hannunsa take ya mutu aka kashe shi a can suwaid hada din nan wannan suwaid da muke magana ibnu samit ibnu khalat abdul muttalib dan gidan wato innar abdul muttalib ne kaga ashe dangin annabi ne ibnu ishaq ya kawo kissarsa da abin da ya faru saboda dangantakarsa da manzon Allah din annabi ya kwadayin ya musulunta to bayan nan kuma sai wani da ake ce da shi abul haisar shine anas ibnu rafi shi kuma ya zo makka shi ma a cikin wasu matasa fitiya min qaumihi jama'arsa daga bani abdul Ashal sun zo neman kawance shine yadlubuna al-hilaf dama laraba sukan yi wannan kawance sai mu zo kamar misalin yarbawa sai ce za mu kulla kawance da da da da inyamurai mu zo za zauna lafiya da ku kar ku yaƙe mu kar mu yaƙe tun da daɗin rayuwar yaƙi ne ake ta yi to kuma in kana so kabila ka ta zama tana da ƙarfi ba za ta tabu ba ya zama to kana da kawance da kabilu da yawa ana taba ka an taba su shi ma wannan ɗin da ya zo da shi da mutanensa manzan Allah da ya ji labarin sun taho daga Madina manzan Allah sarsame fada'ahum rasulullah sallallahu alaihi islami sai shi ma su ɗin ma ya je musu wazi in kun lura kun ga duk annabi kira yake ko ku musulunta ku musulunta akwai wani iyas ibn mu'ad minhum a cikin su sai ya ce wato wa kana shabban hadasan yaro ne matashi shi wannan iyas ibn mu'ad shi wannan yaron iyas ibn mu'ad. da ya ga annabi yana musu wa'azi ya tsaya ya karanta manzon Allah sosai sai ya ce ya qaumu hadha wallahi khairun mimma ji'ina lahu ya ce ya ku mutane na wallahi mu tsaya mu yi wa kanmu adalci wannan mutumin wallahi shi ya fi alheri mu bi shi sama da abin da muka zo nema na kawance mu rabu da wannan maganar kawance mu bi wannan bawan Allah malam kage da Allah ke jefa mutane gaskiya a zukatansu yana faɗin wannan magana wannan mutum abul haisar ɗin kawai malam sai ya samu makami ya doke shi ya daka mai tsawa ce kai gafara da Allah ya buge shi kuma ya mai tsawa kai za ka ce mu wannan mutumin da ganin mutum kawai ka ce mu bi shi Allahu akbar fasakata kawai sai sai shi su yi shiru to an doke shi an kuma daka mai tsawa dan da an yi shiru zai ta convincing din su ne jawo hankalin sai sun yi imani da Muhammadu aka make shi shiru kuma wannan ga wancan dai ba a same shi ba sun lam yatimma lahum al-ilm fansarafu ila biladi suka koma garin su ila al-madinati zuwa madina fa yuqalu ibnu kasir yana cewa an ce inna iyas ibnu mu'adh nan mata musliman alhamdulillah shi dai wannan iyas din daga ƙarshe dai sai da ya musulunta ko da mutanen matasan da ya zo tare da su ba su musulunta ba shi kan ya ba hanyar da zai yame ya musulunta Allah ya jefa masa son annabi da ƙaunar musuluncin a tattare da shi a zuciyarsa za mu koma can farko dawar annabi daga isra'i da mi'raj abin da ya faru bi tafsil manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo daga wannan babbar tafiya mai albarka sai ya tara su yake gaya musu ga abin da ya faru a wannan wurin zama akwai irin su mutam ibnu adi da amr bin hisham da alwalid ibn al-mughira yace ina so na shaida muku ni na yi tafiya na je baitul maqdis an nuna mini annabawa na ga ibrahim na ga musa na ga isa kai na ma yi sallah da su na kuma Hausa mana tarar da su a sammai kamar yadda muka yi bayani a satin da ya wuce ya ce kai na ma musu magana shi wannan amur bin hisham cikin waɗannan kafiran da suna cikin wurin zaman kawai sai yana dariya irin ta isgilanci din nan sai ce Muhammadu sifanta mun su ga mun ya Ibrahim yake ya Musa yake ya ya Isa yake ga mun ka sifanta mun su kamar yana yawa annabi isgilanci sai annabi ya ce shi dai annabi Isa kar sai ce to bari ga maka shi dai annabi Isa mutum ne wanda yake wato tsakatsakin mutum ne mutum ne matsakaici amma yana ɗan tsawo kaɗan amma ba a ce da shi dogon mutum sannan annabi isa yana da faffaɗan kirji mutum ne mai kirji mai faɗi a fatan jikinsa haka ana ganin alamar jini-jini haka saboda farin shi yana da gashi shi annabi isa alaihi salatu wasalam sannan shi ba fari ne kalba fari ne wanda yake da sirkin jaje-jaje a jikin shi annabi ya ce ya yi kama da urwa ibn mas'ud ne sakafi ya ce kun san dai urwa ibn mas'ud ne sakafi ko ya ce to kamar annabi isa yake ya ce amma musa shi kuma mutum ne mai ƙiba kuma yana da launi ba fari kalba akwai ratsan kamar zai baki-baki haka ba wai baki ba haka mutumin da ba ka ce balarabe ne kalfari ba sannan kuma alamar fuskarsa haka kamar a turbine yake ba murmushi haka a fuskarsa shi annabi Musa me yasa saboda wahalar da ya sha a wurin Yahudawa wahala yace annabi Ibrahim kuwa yace na rantse muku da Allah wallahi inji annabi annabi Ibrahim kuwa yace wallahi ni nafi kowa kama da shi kawai in kun ganna kun ga annabi Ibrahim Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar yace ni na bi kowa kama da annabi ibrahim halkan wa kulukan, a halitta da kuma ɗabi'a ba wani dogon labari suna ji waɗannan mutanen aljannan fa ya ita kuma aljanna ga ta kaza tana da ƙofa kaza ta wajen kofa kaza an nuna mun kofa kaza jibril ya dauko masa hoton aljanna ya dire masa kaga fa su ba su je Aljanna ba amma suna ci a sifanta musu ita su ba su ga annabi ibrahim din ba amma suna ci a sifanta musu suka ce to ya labarin muna da yan dabbobinmu da matafiyanmu da suka tafi kasuwanci lokaci kaza lokaci kaza ya labarin su tunda an ce kaje wurin ko a hanya ko na musauran su kaji ya ce eh kwarai kuwa ai na haɗu da su in ji maza Allah ya ce na haɗu da karabka na matafiya na wane-wane na kabilar wane na haɗu da su a hanya wata raƙuma su ta ɓata suna neman ta la ilaha kaga wannan labarin in sun zo ai dole za a tambaye su a ce ya gani akwai dabba ku da ta bata hanya suka tafi suna neman ta na je har sai da na je masaukin su na gansu na tarar da wata ƙwarya da ruwa a ciki da na je wurin kai sai da ma na sha ruwan suka ce ta gaskiya fa wannan wato wata aya ce kwarai da gaske Ya ce bayan nan ma na taba na je wajen su wane wane da kiran wasu kabilan su ma na samu suna fama da matsalar wani rakumin su ya ruga da gudu suna neman shi Ya yace nan ne ma na tarar da wani jan rakumi ya tsuguna a wurin na ga wani rakumi jajawar cikin kuma matafiya 'yan makka ne wanda suka tafi kasuwanci yake ba su labari na tarar da wani jan raƙumi a kansa akwai irin jawalik na an ce jawalik ina irin mazubin kaya abinda ake ɗora a bayan raƙumi yana zuba mai kaya ce na gan shi da wannan ya ba da sifar jakar da take kansa abinda ake zuba kayan annabi ya yi bayani ya ce yana da zane fari-fari a ciki ya ce kuma ban sani ba karyewa ya ne tsuguna ko ba karyewa ni dai ban sani ba haka ita lissafa musu ce kaza kaza kaza kaza kaza za to akwai um, su manya-manyan su suna zaune a wurin sai suka kalli juna wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan sai ce to ya za a yi sai kawai suka buɗe baki suka ce innahu sahir wannan yaron matsafi ne ya ce shi kenan shi ne iya amsar da za ku iya bayarwa ku ce ni matsafi ne amma ba kai yi ku ce ƙarya ba ne ne a je a bincika mana in sun dawo a bincika suka ce kawai matsafi ne kai akram kallahu in takaice ma kaga wannan harkar isra'ila mai irajin wallahi har a cikin musulmin akwai wanda ta zamanto musu fitina a cikin wanda suke masu imani da manzon Allah malam akwai wanda suka raddafa cika Abba ce dare daya ya ji baitul maqdis ya haɗu da annabawa ya yi sallah da su ya hau sama ta daya tafiya shekara ɗari biyar sama ta biyu tafiya shekara ɗari biyar sama ta uku tafiya shekara ɗari biyar wai har ya je wajen Allah kai suka ce ba yadda ba suka ridda to shine wasu ma suka silale suka tabi wajen dina abubakar za su gulmata masu ji ra'ayinsa don ko za su samu karfi karfi cikin wanda za su kaurace annabin suka je suka ce ya siddiq hallaka ila sahibika yaz'umu annahu usra bihi al-laila ila bayt al-maqdis Abu Bakar yace na'am la in kana qad qala zalika laqad sadaq ce wallahi na yadda inda ya faɗa inda ya faɗa to wallahi gaskiya yi suka ce yanzu zaka gaskata shi cewa da daddaren ne wannan aikin gaba ke daya kuma kafin asuba ya dawo yace ai kwarai kuwa yace inni la usaddiquhu ma huwa abad min dhalik yace ni ai zan gaskata shi abin da yafi wannan ma nisa ma ni sai na gaskata shi ni da nake na gaskata shi akan labarin sama ba yana zuwa yana ce min Allah yana masa wahayi ba ba na yadda ba na ga Allah ne na ga Jibrilun ne duk rayuwar da nake da shi gaba ɗaya ai akan wahayi nake to na gaskata shi dan me kuma yazo ya bani labari cewa ya je ba zan yadda ba ya ce kullum fa da safe da yamma zai iya zuwa kamun wahayi ya ce mun gashi abin da Allah ya ce kuma na yadda malamai suka ce da wannan ne yasa aka sa masa suna abubakar siddiq as-siddiq manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka yi ta yi ya yana ta bi kabila kabila yana sharhanta musu musulunci yana cewa don Allah ku zo ku bi ni ku yi min da'a mu zo mu yi addinin Allah ni fa Allah ya turo ni ne dan sako kaga jama'a kun ga jama'a gaba ɗaya abin da Allah ya turo manzo Allah ya zo yi, duniya shine ya zo yi wa'azi ya koma kawai shi yasa Allah ya bar masa gaba ki dai shekara shekara 23 ko wannan addinin duka gaba ɗaya ya sharhin sai tafi shekara ɗaya ɗaya ɗaya zuwa 40 ba annabi bane ba, ne ba. sai da ya cika shekara arba'in Allah ya turo shi a matsayin annabi ya ɗebi shekara goma yana wa'azi a makka akan tauhidi gaba ɗaya da'awar makka ta gina ne akan tauhidi kaɗaita Allah tabaraka wa ta'ala da yadda da cewa shi annabi ne aikake daga Allah to da ya tsallaka madina kuma sai ya fara bayanin shara'il islam a nan ne aka shar'anta jihadi aka shar'anta abin da ya shafa harkokin aure idda ne kasuwanci ne menene sauran shara'il islam gaba ne a madina a shekara goma yana gama goma nan sittin da uku da ƙarfinsa fa da lafiyarsa ba wanda zai gama za Allah wai ya ce wai ya tsufa ya gaji da ƙarfinsa da lafiyarsa malam kurin Allah ya ɗora masa zazzabi mai tsanani har ya ɗauki kwanaki baya iya fitowa masallaci sallah daga nan shikenan ya tafi ya gama saƙon ni yanzu gashi da ni da kai muna tafafatawa shekarun da Allah ya ba mu har yanzu ba mu kammala abin da ya kamata mu yi ba ba mu tsaya muka fahimci addinin hakikanin tsayawa ba mun saka duniya a gaba kuma duniyar ba za ta samu ba ba za ta samu ba dan mun ba a yi ta ta samu ba gaba daya za dai a zauna a ciki ana cikin jin daɗin ta kuma ake tafiya shine abin da ya kamata mutane su kula da yawa mutane Allah yana jarraban su malam da yawa ban ce duka ba da yawa mutum yana cikin ganiyar san duniyar yana santa bai san ya rabu da ita kaf sai mutuwa ta zo ta dauke shi a dora masa ciwon da baya tsammanin zai mutu shi bai yadda zai mutu a wannan ciwon ba wasa wasa na ce alhaji fa sai dai haƙuri kai shi asibiti a dawo da shi ana murna a ya ji sauki alhamdulillah ai ya warke a alhamdulillah ya fara harkokinsa wuf dare dai sai ciwo ya tashi ashe ɗan ɗaga masa kafa akai kawai sai mutuwa ta zo ɗauke shi to shi yasa manzon Allah ya buga mana kyakkyawan misali cewa mu zaman to rayuwar mu gaba tana da alaka da addini ya koyon uwana musulmi so insha Allah ta'ala um, sati mai zuwa da yardar ubangiji za mu shiga eh, sabon babi da ke magana akan mubaya'a da aka yi wa annabi al'aqabatul ula wa thaniya akwai uh, waɗannan mutanen madina da ya yi ta kira ya ta kira to sun zo sun yi masa cappa sun yi masa mubaya'a sun nuna amsa wasu da karban saƙon da ya zo musu da sunan nake su da komai insha Allah in mun samu lokaci ko mu shiga hijira abinda muka faɗa daidai Allah kai mana arziki ka ba lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya fi mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh